أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله ۖ وما الله بغافل عما تعملون ko kuna cewa ya ku ahlul kitabi Ibrahim da Ismail da Ishaq da Yaqub da annabawa daga cikin ‘ya'yan Yaqub suna kan addinin Yahudanci ko Kiristanci, to ka faɗa masu ya kai wannan annabi, ka ba su amsa, ku kuka fi sani ko Allah, don sun raya cewa waɗannan annabawan suna kan addinin su. to sun yi ƙarya domin aiko su da mutuwarsu sun kasance kafin saukar attaura da injila don haka an gane abin da suka faɗa karya suke yi wa Allah da mazaninsa sun ɓoye gaskiyar da aka saukar masu ba wanda ya fi zalunci kamar wanda ya ɓoye shaidar da ya sani kamar yadda halal kitabi suke yi kuma Allah ba ga falalle ba ne daga ayyukansu zai saka musu a kansu.